Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Assalamu alaikum masu saurare barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a wannan maraicen a cikin shirin muhawara ta Studio Kalangu wanda ni rake Arimi ke gabatar muku da shi. Kamar yadda ya wa Studio Kalangu sabo na fita lokaci zuwa lokaci cikin garuruwa da dama domin tattaunawa da al'ummar da kuma ba su damar tsoma tsokacin bakin su muna cikin jihar Tawa cikin garin Madawa kuma cikin gidan rediyon sarauniya abokanan hulɗar studio kalangu muhawarar ta yau ta karkata ne kan yaya za a magance rikice-rikicen da ke tsakanin makyaya da manoma a garin madawa wani wurare ne rikice-rikicen makyaya da manoma ya fi taɓawa cikin garin madawa menene ainihin dalilan rikice-rikicen makyaya da manoma wa'anne irin matakai ne za a bi don kaucewa rikice-rikicen da ke tsakanin makyaya da manema domin samun amsosin nan ne muke tare da malam abdu alhaji kwando magatakarda na kungiyar kofo dep da kuma malam mamman barga na aren da kuma malam ali duka na kungiyar da ke kula da al'ummar karkara cewa da platform paysan barka baki muna muku godiya da amsa kira da kuka yi madalla kamun ma tsunduma cikin muhawar tamu za mu hara da malam abdu muna so ku yi mana ƙarin bayani ko kuma in ce ku bayyana muna ita ta ku ta kofoda abuzu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wato eh, kwamitin hilaye na madawa eh, yana karkashin shugaban gunduma cewa da prefi mhm. shine a shugaban komiti. to shi kwamitin nan shana da mambobi akwai rai magatakarda mhm. sa'annan akwai sarakuna na gargajiya na cikin duka guduma ma da sarki biyar gari mu na cikin mambar ne mhm. akwai ma'aikatu na gwamnati kan gidan gona kan agriculture kan elevage kan genie rural kan plan da sauransu ma'aikatan gwamnati dai mhm. sa'annan akwai kungiyoyi na makiyaya cewa da aren akwai wakilan manoma akwai wakilan matasa sannan akwai wakilan mata mm-hmm. kuma dai akwai wakilan masu amfani da kamar itace da sauransu da zautar resource mhm. to aiki wannan kwamitin shine wato maksudin shi a samu a shahidar da zaman lahiya da kwanciyar hankali da lumana tsakanin mazamna karkara shi ya kawo cewa kwamitin hidaye wato duk abin da ya zama eh, haki bisa ga albarkatun karkara mhm. ni albarkatun karkara kenan muna nihi da wuri na noma mhm. da wuri na kiwo da gandun dashi da yabanya da ruwa na doron kasa to da dabbobi namu na gira kuma da dabbobi wanda suke duk suna da wani umhani wanda ake iya ta huska ko abin kasar da su ta huska yanayi ko ko sun lafiran economic su ne kwamitin hila ya kamata shi kididdiga wannan albarkatun karkara duk dai domin kula da hakkunan al'ummar karkara yawa kariya hakkin al'umma mhm. ta ita kofo kofodepkin tana kula dai ne da ita madawa da kuma kewayenta eh tana kulawa da madawa da kewayenta shi ya kawo cewa eh cikin kowace komin ta sari shi cikin komin shidda kowace komin mun samu tare shi na komitin hila na komin sa'annan kuma wasu garuruwa ma ansa kamar gari tamanin ba biyu haka da an kasa ma karamin komitin hila shi ma saboda shi kama aiki wannan to madalla zan dawo gare ku insha Allah malam uh, Ali Duka ku dan ba mu karin bayani bisa kan platform Payzan kan platform Payzan kuma wuri ne na muhawara na don waɗanda suka zamanto bisa ga haraka karkara mm-hmm. karkara ta kunshi musamman da manoma mm-hmm. to kenan a nan bangare manoma sun samu wuri inda za su walwala za su neman yancinsu za su haɓaka aikinsu za su kiyaye wasu ƙa'idoji na ayyukan da suke suwa tare da jama'a to madalla ina da ina ne ita platform payzan take aiki a cikin madawa to cikin madawa eh, kamar yadda eh, eh, muke muna da kungiyoyi kungiyoyi mhm. waɗanda suke da bas kamar akwai cooperative mhm. societe cooperative tun da yanzu mun shiga system kin ohada mhm. kenan akwai societe cooperative na bas sannan au niveau de commune a bangaren gundumomi a bangaren commune akwai shi sannan a bangaren departement akwai shi kenan tun da ƙasa tun daga gari ya taso har ya zaka ga commune har ya zaka ga departement kenan hakan gani tsarin mu yake tafi To masha Allah zan dawo gare ku insha Allah. Malam Mamman Barga ku dan ba mu karin haske bisa kan aran. To, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam Aran kungiya ce ta makiyaya. Inda kiji an ce aran mhm. harkan makiyaya ce. Mhm. Yan ko ina akwai su. Mhm. Mazamni inda adda dadi kamar yanzu in damana ta tattashi ki san suna ta azawa su samu inda za su kiwo ke gane ko in damana ta kare suna sabkowa don saboda mutane kamar makiyaya na nan na karkara sai su dawo gida kenan tana kula dai da makiyaya za a ce eh, ita a ya ce mai kula da makiyaya za mu dawo gare ku insha Allah madawa tana ɗaya daga cikin garuruwa takwas na jihar Tawa yankin sana'a ne inda makiyaya da manoma ke yin kafada zama tare da ke tsakanin wa'annan bangarorin biyu ya zama wani zaman ha'ula'i a wannan lokutan ba sabon abu ba ne a samu sabani tsakanin makiyaya da manoma har ila yau duk da cewa rikice-rikicen suna da alamar raguwa cikin sikeli gaskiya al'amarin ya kasance cewa wasu lokutan suna faruwa lokaci zuwa lokaci rikicin da ke haifar da yaƙe-yaƙe waɗanda suke yawan sanadiyar mutuwa da barna a watan Nuwamba na shekarar 2016 a ƙauyen Bangi da ke kudu da birnin Madawa rikicin tsakanin makiyaya da manoma ya yi sanadiyar eh, rayukar mutane sama da ashirin kuma a cikin shekarar dubu biyu da ashirin kusan rikice-rikice goma sha bakwai suka fi shafuwar yankunan makiyaya a cikin garin madawa kamun mu ci gaba za mu saurari ita prefekin madawa da muka yi kokarin hira da ita akan wa'annan rikice-rikicen na makiyaya da manoma kowa taso dai ya san da madawa kama zancen rikice-rikice na makiyaya da manoma abu ne wanda ya samu asalin shi daga zamantakewa tun da madawa karkara ta wadda tana da al'umma daban-daban cikinta da makiyaya da manoma da hulani da busaye kenan sai mu ce madawa gunduma ce wadda alaci kiwo ya yi yawa noma ya yi yawa wani lokaci ma manomin shi da kanshi makiyayi ne kuma wani lokaci shi da kanshi makiyayin manomi na kenan dole na duk wanda ya zaka ma da ya san da wannan rikice-rikice ana iya kan samun su bisa lokaci-lokaci lokacin da matsala take da yawa kamar lokacin da makiyaya ka dawowa na da azawa shi kan wannan lokaci abin da yake da matsala lokaci na wanda su manoma sun kare abincinsu ba su fara hidowa daga daji ba sai makiyaya su zo to in makiyaya sun zo kan ga wannan lokaci saboda Allah da Annabi ana samun wani rikici da yawa ba mu iya bada misalin shi da yawa tun da duk ini aka iya samu biyar ko shidda ko wuce haka nan ma ya an kira mu wanga waje kuma za a kira mu wanga waje za a kira mu wanga waje dan wani lokaci abin rikicin har ya barke har ya kai ga matsala ya kai ga bige-bige ya kai ga wadace-wadace kenan rikitan ba mu iya misalin su amma suna samuwa ko da yake da ikon Allah dai eh, ubangiji Allah ya kara ya kawo mana saukin su kuma dai shekarar ta wuce Allah ya dai ba kawo sauran shekaru ba abin ya zaka da sauki-sauki su manoman na garin madawa ne shin makiyayin ma na garin madawa ne to da makiyayan nan da manoma su dai manoma na karkarar mada ne amma su makiyaya wasu na karkarar mada na wasu ba na karkarar mada na saboda ta kama ita gunduman madawa ta zan eh, akwai burtali mayya-mayya na kasashen duniya guda biyu mayya-mayya daga ratsa eh, gunduman madawa tsaye to wa'annan burtun lako mayya mayya na kasashe daga ratsa madawa su gasawa bisashen daga wuce amada ba na mada kaɗai na ba akwai na yan kamaru akwai wasu yan gine akwai wasu yan chadi ta nan suka biyo akwai wasu yan gine sai sun komo ta nan ne da dama wa'anda sai sun tafi nigeria su rarraba da yan benin da yan nigeria da wasu yan togo da sauransu duk ta nan suka biyowa in su shiga nigeria kuma da can sannan suka kama hanyoyin su suka tahiya kenan shi ka sa wani lokaci in banna ta yin yawan nan ba ma makiyayan mu na ga yanta makiyaya masu wuce wani lokaci suka biya su yi bannar dare su ta su wani biyu mutanen mutum su taka san barawo makiyayan da biyo ya ci bannar dare karhe ɗayan dare karhe biyu ya wucewa ta kai ko makiyayan gari ko makiyayan da an ka sani kai ma ka tashi karhe biyu ka sabi sashen ka kenan an ka iske ka kenan ka taka san barawo kenan shi yasa bannan nan ba makiyayan mu ɗaya ka yanta ba amma su manoma ka na karkaran mu na. na gunduma madawa na. madala mun je mun saurari malama Maryama Adamu prefekin garin Madawa. Malam Abdu yaya yanayin rikice-rikicen makiyaya da manoma yake a garin Madawa? Eh, to yanayi sai dai mu ce alhamdulillah tunda dai duk rigingimun da ake samu wato magabata kan sarakuna kan kan firfe duk tsaye na ake tsaye na ake kan daka bisa a ciwo kawarin nan matsaloli saboda a kwantar da hankalin mutane su samu su aiki da mana cikin kwanci hankali cikin walwala cikin lumana e to sai ce dai kamar yadda mun ka ce dai kamar ga shekara ana ya samu kamar rukuta Eh, na wadda ake gyarawa kamar amayan guda ashirin haka mhm. to sai dai wani bi akwai abu akwai mai ake ce mishi ya dai sabsiyon mhm, mhm, wanda ke sa hama rashin ɓaci hama a yi rashin aikishin kai ciki to wannan shi kishin kan shi ne abai da daɗi shi ne ko shi abai da daɗi dai kishin kai eh, wanda duk ya haɗa ma babu daɗi ga bisa ga haka nan mai sai mu ce eh, maka ba masa ba and then they say wata shekara su ta hau wani kuma wata shekara su hau wata shekara masu mm-hmm, mm-hmm, amma mm-hmm. ana iya ayi mawankin guda ashirin fara eh, eh, a shekara to wa'anne wurare ne rikice-rikicen nan suka fi yawa a garin da madawa to inda dai suka yawa dai sai mu ce kwamitin bangidai bancin kwaminkin bangi eh, akwai kwaminkin madawa da sabon gida mhm. sannan akwai kwaminkin wurno sai galma amfani azurori azurori to madalla zan mu dawo gare ku malam eh, ali wa'anne lokuta ne shekara ko kuma lokaci rikice-rikicen nan eh, ake yawan yin su kuma me yasa to lokacin da aka yi su dai lokacin damana na, mhm. duk cikin damana na da kuma lokacin noman rani mhm. da yake mutane suna lambuna lokacin damana kamar yadda nake kamar yanzu an fara damana mhm. mutane sun shibka makiyaya ba su bar wuri ba saboda su makiyaya suna kinaya da can inda za su cikin azawa gaske an yi ruwa can akwai tabkuna inda bisashen su za su sha ruwa mhm. to ke ka gani in ba su samu wannan lokaci ba kenan ba su tayar ko kuma ko sun tashi tayar cikin gonaki na za su bi ya mhm. ganin za su canye wannan abubuwan da an ka shirka waɗanda sun karge sun kai to mhm. sannan da lokacin sabko su kenan sun hito da azawa tun komo kenan can su abin da suke gani cewa akwai karancin ruwa bisashen su ba su samun ruwa sai su sako nan ko da suka sako nan mutane ba su kare aikin daji ba mm-hmm. mutane ba su ɗebe guje su ba mutane ba su ɗebe waken su ba in sun ka zaka sai su abu cikin gonakin mutane shi ke kawo tashin hankali tsakanin manomi da makiyayi mm-hmm. saboda kai manomi ka yi aiki wajen wata hudu zuwa wata biyar ka sha wahala tiki na dare guda sai yi shi sabko sai shige cin gona kai can yi ma'au yar shi ke kawo tashi hankali saboda wasu suna hukun gonakin su mhm. wasu ne sun san makiyaya suna bin dare su zo su cinye musu abu su zo su yi hukun to in sun ka zo sun ka ishe manomi cikin gona domin ke san za a yi abin da bai tabbas in ba yi zuciya sa. Mhm, mhm. malam ah, mamman ku bayyana mana menene musababin rikice-rikicen makiyaya da manoma menene dalili yanzu ko zan bayyana miki abin da sani shi makiyayi abin da an matsala shi adda matsala mhm. kuma abin da an matsala shi ka san shi problem sai a ce gona gona daga inda an ce ka san ita gona zamne take ishe tana a kai to makyaya wurare su manoma da ka gani suna ji inda a wurin makyaya mutane sun yawa kurun nan da ke gani na makyaya na amma duk an bi sun zama noma burtali inda saniya bisa za ta bi shin bisa ga sama za ta bi sai ka ga dan wurin an mace shi babu wanda za su bi lokaci kuma da ce an yi an yi ruwa mutanen ga na karkarar gani na aka ahe su na nan ne na imani da Allah mutane sun yawa lalle ita gona wani abu ne ita ma makiyaya wani abu ne wurare ga sunan kofo ga sun sun sani inda yanzu an taimake wanga hurumi ne na rance da Allah cikin kashi goma kashi bakwai duk an fadda shi makiyaya ce an sani kuma an kire konata ya gane ko mhm, mhm, mhm. burtali inda za su bi dabbobi wallahi sai manomi shi zo shi gince kai ka tura da dabbobinka wani bi in abun yayi an kumburma in yayi yayi dama ji in an kai ba suna so su ta yi mhm. inda za ka bi ma matsala na to in tifin fure dabba ta shiga ta dabba dabba ce kuma wanga problem kowa ya san shi kuma munan zaman da muka yi tun ga ahim wannan matsala take an sani sai a ki sani to shi ma kyayi abin da an matsala shi ita gona iske ta kai me in ba da ka me wallahi matsala matsala makiyana da matsala kuma yanzu makiyawa da suka gudun gona wallahi wani ko Allah bai tsoro haka nan don mene don ya san in ya shiga da an ca ya sakawa ya shiga matsala matsaloli suna da inda hukuma na yi inda ba mu son komi a dan ba su dan hanyar da su ciya su ta yi za mu dawo gare shi insha eh. Allah zuwa ga kira malam abdu eh me za ku kara a game da abin suka bayyana to ya in yi ƙari sai na gyara saboda mu muke aikin makiyaya da manoma da kuma da burtuli da hurumi burtula dai nan ma dawa dai burtula maye mayan burtula wanda muka kasan suna da muhimmanci waɗanda makiyaya za su bi su wuce abinda aka mu kamar guda goma sha uku kamar mun kai kididi ko wace komin mun ba ta mun kididi daga waɗannata nata amma kowa hudu ne na shigowa daga osid honor a mhm, wuce mhm. to sa'an na wannan burtalin goma sha uku nan duk an samu su bali an samu su tubali tubali an hidda su kuma wancan ma na ba a sama tubali ba an yi delimitin shi an hidda shi mhm. to yanzu kuma me aka ce mishi yanzu kalubali yanzu kalubali a yi respectin burtali bi shi burtalin abi shi sa'annan kuma matsalar dai ba ma gona matsalar ba gidaje gidaje da ake yi bisa ga hanyar bisa ga hanya eh, bisa burtali mhm. ko kuma har ma ana yi gida shi ciki mhm. sa'annan kuma akwai wasu gonaki kamar jardin haka za ku ruwa bisa ga abu kuma abu shi zama matsala a ta da wannan mutanen mhm. shine a kalubale mai sunan burtulla mafi yawa an hidda su an shata su za mu dawo gare ku insha Allah malam Ali wani irin kokari ne kuke yi don kawar da wa'annan rikice-rikice tsakanin manoma da makiyaya to alhamdulillah mu kokarin da muke na wani da kai ne mhm. wajen manoma su bar nome makiyaya mm-hmm. sannan kuma su bar shiga cikin botulla waɗanda an ka sa ma diladilai mm-hmm. muna jayo hankalin mutane kan su ɗauki doka a hannunsu kan mutum ya ɗauki doka a hannun shi tunda akwai hanyoyi na sasanta wannan abu mutane su bi waɗannan hanyoyi a sasanta su mm-hmm. akwai ɓangaren hakuma ta gargajiya akwai ɓangaren hakuma ta gwamnati sannan kuma tsakanin manomi da makiyayi akwai lokacin da suka sasanta kansu ba sai sun zo wajen hukuma ba domin abin da muke jayo hankalin mutane kan mutum ya ɗauki doka a hannun shi a in makiyayi ya yi ma ɓanna akwai hanya ta inda ya kamata ka nemo haƙƙinka ba ka ɗauki eh, abin da doka eh, mataki da eh, kanka ba wannan bai da kyawu to ma da la ya hankalin mutane su bar wannan zan dawo gare ku insha Allah a matsayin ku na ofishin da ke kula da makiyaya wani irin kokari ne kuke yi don kawar da rikicin makiyaya da manoma to sensibilization ce muna musu wayar da kai muna wayar da musu kai kamar yanzu mu kullum muna faɗakar da su mu musu kun gani ku kiyaye gona mhm. ku kiyaye mutum in ya sa abun shi yadda kakke yin dabba dabbaka shi ma manomin na haka nan ne za mu dawo gare ku insha Allah ya kamata abin da muke so dan Allah a sasanta za mu zo ga kira in Allah ya yarda za mu zo ga kira kafin mu ci gaba sai mu saurari ita malama prefekin madawa ta bayyana mana matakan da suke ɗauka su magabata tsari da muka yi daban-daban wanda ka ka eh, walwalata ana yin kwamiti ko wani gari wanda ya kumshi eh, wakilan sarakuna ya kumshi eh, wakilan makiyaya da wakilan manoma akwai ma inda yan akwai manoma masu tahiya eh, makaya masu tahiya daji sai a ɗauki wakili biyu na makaya da wakilin makaya mai zama cikin gari da wakilin makaya mai zuwa kwarsali suna masu tahiya kiwon azawakin nan kenan duka yan abu ya samu ana iya zuwa gidan mai gari a rawar wannan matsala ka taɓa ci lalle akwai dazuzzuka da an ka hidda na makayin ne akwai burtulla akwai mashayin nan ruwa akwai mahucin nan bisashe amma yanzu abin da suke da umarni war haka na lokacin da aka aikin damana sai a koma cikin su idan aikin damana ya wuce ya eh, duka dashi hili na makayin ne na ko na makiyayi zama cikin shi kiwon shi shi na maka kwatanta mu makaya kuma banda shi muna kwatanta musu da cewa akwai wani kiwo da aka yi na karhe biyu kiwon karhe biyu fi su bi biyu wani lokaci yana kawo matsala sai ka iske mutum ya sa shi cikin gonar karhe biyu ko karhe uku na dare to ka gani nan lokacin nan kai da mutum nan kun game da juna ba a yin ta kwarai To da mun kuma saurari ita malama Maryama Adamu malam Abdu da ku zan fara ku ne zan uwa da uba akan al'amarin makiyaya da manoma wani eh, wane irin matakai ne ku kuke dokawa eh matakai yadda dangance da aikin da yara ta ga wuyan mu mhm. su ne kamar da madam ta ce securisation foncière des opérateurs wato ana yi kenan mhm. ka kare kare hakkin mazamna karkara mhm, mhm. kenan ana nihin wato kamar tsakanin burtali da mashaya da kowanne albar karkara a tabbatar da akwai ta mhm, hmm? a tabbatar da akwai ta gata nan akwai ta a zahiri burtali ga shi akwai shi a zahiri mashaya akwai ta a zahiri makiyaya gata nan akwai ta a zahiri kuma mutane sun amince sun san da su don ku da kwanu da tus sa'annan bancin shi sai a musu wanka ai musu wanka tare da mutane a yi rishishiniya a sa iyakoki kun ce wanka ma'ana eh, wanka shi na ce rishishiniya a sa iyakoki a yi rishishiniya a sa iyakoki ga bakin burtali ga bakin makaya mhm. mashaya kuma ga abin da an ka hidda saura da mi in makaya ta in menene dai an hidda mhm, mhm. ta zamna bisa ga haka nan matsayinta mhm. bancin shi ana sa shaida tubali tubali mhm. an an samu dama ana sa wannan tubali tubali da ake ma baliz mhm. an kuma ba a samu hali ba kuma ana iya a kawo aguwa wuraren abin ka sannan ana ɗaukowar lambobi har lambobi ma muka ɗaukowa sannan bancin shi duk wannan aikin sai an yi takardu sai an yi fefe akan ka'ida sai yi fefe sannan an ƙara wannan a saka ɗauki kuduri a dauki arete in kama makiya ce kuburta abin da ya shafi na gwamnati prefe sai ta dauki arete ta tabbatar da matsayin wannan wurin a tabbatar da matsayin shi na makiyaya na burtali na mashaya ta bisa shi to ka gani wannan wannan shine mataki mai muhimmanci da ake ɗauka da ake ɗauka kuma akwai lambobi ko da yaushe na an ka waiwayo to bayan wannan irin wannan ayyuka ya kamata a bi su so da kafa ana zuwa ana gano saboda an kai aiki in baka shi wuyo shi ɓaci shi ɓaci yaki eh to dole sai ana zuwa ana gani shin abin nan matsayin da an ka bashi shi na bisa gare shi ko ya canza eh saboda canza matsayin shi abba a so in makiyaya makiyaya ta zama haka nan gona ta zama gona ta ana wayewa mutane kai bisa ga su mutunta wannan ayyukan sai ayyukan nan nasu ne ba na kowa bane kuma su na da su kuma su gane da wannan ana hidda su saboda dukiya ba saboda mutane ba saboda makiyaya ba mm-hmm. saboda dukiya ne dukiya ta ƙasa don ku ake hidda sauran na hilaye mm-hmm. saboda da noma da kiwo mai aka cewa hannu bi ke wanke juna tabbas ta tare suke wani irin matsaloli ne kuke fuskanta cikin ayyukanku na gyaran ko kuma in ce haɗa kan makiyaya da manoma eh to matsalolin shine na rashin ce kalubali na rashin mutunta aikin aiki mm-hmm. kuma da da shike ba mu da komi sama wani ba ta da kayan aiki na ta zo ta dibi aikin da ta yan ta yi aiki mhm. sai yalla sai an jima sai an jima ba ta wayoyo shi ba sai dai ta samu labarin an shiga ciki mhm. kuma an samu labarin ciki wani bi ba a da ba a da kayan aiki na a zo a gano mhm, eh, kin gane don su ne a mahimman matsalolin kalubalen na mutane su eh, ne shi mishi su mutanta wannan aikin mhm. kuma da kayan aiki wanda ake iya zuwa da komowa a gani saboda abin shi tabbata su tabbata zan dawo gare ku insha Allah malam Ali wani irin matsaloli ne kuke fuskanta a matsayin ku na masu kula da manoma a ah, ba a rasa matsaloli matsalolin da akwai kesa akwai muwaye akwai akwai hali mhm. na musamman tunda kowane gari gari gari suke mhm. manoma da garinsu makiyaya da garinsu ko ko makiyaya da rugarsu kenan akwai matsala in ba ku da hali kan mu mhm. kungiyar mu mhm. ba mu da halin da za mu ci kowane gari sai mun zo abin sai mun waye kai amma mun ka zo ga ranyu ranyo haka muka kire mutane muka kire su haka ga kamar ga wani taro da muka ko assembly general ko wani forum ake yi nan ne muke waye musu kai kenan su ma su bi abin da doka ta tana da bisa ga abin da ya danganci karkara kin mhm. shi matsalar da muke fuskanta ta hali na muje na muje na muwaye kai zan dawo gare ku insha Allah malam mamman wani irin matsaloli ne kuke fuskanta na cikin ayyukanku na kula da makiyaya to matsalolin suna da yawa to da an ce miki makiyayi an ce miki ba wahala dan wahala <laughs> shi makiyayi babu abun da yake so a mishi mhm. illa inda zai bi mhm. inda zaki diba yanzu ba zan baki misali daga inda arewa wannan ruwa suka kare mutanen ga yana ce muku nan nan can babu ruwa dabba ba ta zama babu ruwa hukuma ma da kanta akwai inda ta ka saka kimi ne saka mu in son samu na makiyaya can ai riyoji shin ita hukuma ai hukuma uban kowa ce ko to in ana samun matsala ai musu riyoji inda za samu ruwa su tare dabbobi su har lokacin da gwamnati ya ba da doka su sabko in aka yi wannan ke ga matsala ta kare amma kana can kana da dabbobinka babu ruwa dabba ba ta yi sai da ruwa ruwa sai su tsaya to kuma nan inda aka suke kasar su ce dole su dawo inda suke to in sun da kuma noma ga kowa abin kanshi na sani abun hayaya ake in da Allah riga ya yi ruwa da an zan makiya kakki duje a ce makiya da sai da mana ya kare amma daga inda abun ya kare an san uwa ɗaya uba ɗaya sai ga manomi na ali a wani da Allah zo gona ta ka zama mini lallashin ka yi mhm. amma lokacin da ruwan nan sun da bai kamar ya ga kai makiyayi <laughs> Allah Allah ya kai dai ya ga enemy ya ga maki amma daga inda abun ya wuce to matsala in gwamnati na iyawa ya yi kokari a yi ba daga nan ma da ba ka samu rijiya uku inda shin jama'a mutanen ga kaza su yan ƙasa na hawa. To kuna cewa gwamnati ita aren me take yi masu makiyaye? Aren gwamnati ai ta uban ku aren na za ta yi ba sai gwamnati ta ga dama duk abke akwai abin da za a yi gwamnati bai da shi ba. Gwamnati uban kowa ne. Mhm. Mu muna so inda hali ai musu ruji a tare su gwamnati ta sa doka kai ba ku zuwa tun da hitina adda ku ku bari mutanen ga in sun ɗebe abun su ku sabko. Yana yiwuwa? To in yana yiwuwa ita mu gaba gwamnati. In ta ga dama da na yiwa. Mai mhm. rashin ruwa shi ka sa su sabko. Suna sa a sabko. Ruwa ƙara su kai kenan sai su dawo inda an kahe ka zo amma mu abun da muka wata wanga abu ubangi tun ba a him ba ake ci matsala wannan duniya sai mondial Allah kawo saukin ta amin ya rabbi zan dawo gare ku insha Allah ah, wani irin hanyoyi ne kuke bi na magance waɗannan rikice-rikicen malam abdu yanzu kama hanyoyi waɗanda ya kamata lalle mu aiki wannan shine zamu ci gaba da shi mm-hmm. gaskiya aiki lalle da sha aiki ayi nisa mun ka ɗauki makiyayin na nan cikin departament kima da barfem nosam cikin kishi 100 muna cikin kishi 45 cikin amenagement mhm. pastoro ha pastoro mhm. kamar tsakanin hilayen kiwo da wurin mahutan makiyaya da mhm. mashayarsu da sauransu an ne a karan sanka fursa eh, da biyar bisa dari. bisa ga 100 eh, deja su kuluwar ma yalla da shi sai a ce onai a 95% 95 wala eh. eh, mhm. kuma makiyayin ne wani a fafar a an samu masu hannu da shuni sai a ci gaba da wannan eh, kare wannan mahallin na na makiya mhm, mhm. sannan kamar yadda sun kace deja nan akwai riyoshi da ake yi in so samu ne duk makiya da an ka hidda duk makiyar da an ka hidda ya kamata a yi mata ai mata rijiya tashan dabbobi mhm. saboda mun ga an sun taho ni gari suka zakuwa wurin shan ruwa amma in duk makiyaya an sa mata an sa mata ai mata ai mata rijiya wannan abu zai kawo shirage hasumi tsakanin manoma da makiyaya abin kenan ba ma manoma ba yake taba yana taba ma yan gari tunda suna shigowa cikin gari eh tana shigowa cikin gari to madalla ce shi a yanzu dai a ci gaba da shan hankali mhm, mhm. kuma a ci gaba da dibis a sa ido a biso da kafa mhm. saboda wannan abu yana da bukata kowa shi amshe shi hannu biyu makiyaya su amshe shi hannu biyu manoma su amshe shi hannu bi saboda yanda ya hudu na makiyayin nan nan akwai stupil azal ni kullum ma ina cewa an muna gode ma magabata na madawa mhm. saboda aiki amina shi ma madawa akwai shi an yi shi mhm. cewa da mi sai dai a tabbatar da su abin da ya saura a cikin kwanci hankali cikin daɗi a yi rishisheniya kuma a yarda saboda wannan abu shine zai tabbatar da kwanci hankali tsakanin su ga astar da kace da kamar ga wani hali yanzu mhm. ni sai ce akwai wuraren da aka gurgurawa ana gurgurawa ana tarewa mhm, mhm. ana gurgurawa ana tare ko son ta zo saboda zamanin Allah a ce da ya mun sakanin mu da sarakunan mu mun yarda da haka nan a dan tsaida a dan tsaida a tsaida to to ana gyara musu manoma ana gyara a tsaida bakin front agricole a tsaya bisa ga haka nan ana gurgura to in ba haka nan ba akwai ranar da ma wannan wuraren babu su ba samu su ba nan matsalar lokacin nan za ta yi za ta yi kamari kuma cikin occupation da ya tare lalle ana cewa akwai mutane ba ma da wani sun a vende pursa mhm. cikin kashi ɗari cikin kashi ɗari ina ganin ashirin da cikin kashi biyu muke occupation da ya tara mhm. occupation da ya tare ma ki wadda aka cewa ta yi ta yi yawa ina ganin 25 pursa 25 cikin gunduma deja akwai gundumomi da sun wuce sun kai ma 45% d'occupation des terres wasu sun kai 50 ma plus même de 50 sartar departement kenan mu sai mu ce alhamdulillah kenan muna bisa ga hanya na gyaran zama na gyaran zama da kuma rage sai da a ce wa ko <laughs> to madalla kwamitin kasa na kundin karkara ya zana takardun tsari kan hanyoyin kula da rikice-rikicen makiyaya da manoma udirin yana kamar haka ne neman sulhu mai sassauci sasanta tsakanin hukumomin al'ada da kuma komawa zuwa ga adalci ku ba mu karin bayani kan ita kundin karkara bayanin kamar da an ka haɗe shi an ce dai an ka samu rashin tsakanin mazamna karkara mhm. yana da kyawu tsakaninsu wasu wasu su gyara mhm. eh saboda in an ka samu sun ka gyara wasu wasu tsakanin na da mamman an samu laifi mu gyara tsakaninmu yana da kyawu mhm. in haka ne ya ta samu sai a yi sulhu yi mhm. sulhu tsakanin mu mhm. to yanzu ba mu shirya ba dole sai mu je wurin magabatan mu mhm. na gargajiya a fara da mai gari ana fara da mai gari da mai gari in an kashe wurin mai gari Eh, dokoki sun yi tanadin eh, abin da ake ma commission paritaire mhm. wato eh, gungu ne wanda shike ya ɗauki adadin manoma da adadin makiyaya mhm. duk ɗaya ne ba a abin game ya ce mishi babu bambanci babu bambanci babu mhm. gungun da zai yi wani to lokacin nan sai a sulhunta an ka sulhunta ana da bukata in ana da bukata a samu masana waɗanda za su kawo wa nasu taimako bisa ga a auna ga mizanin abin da an kaɓata mhm. ko ya zan ko bisa ga dabbobi ko ya zan bisa ga albarka gona kamar mambarkin commission foncier communal ko kofodab mhm. ta ne ya ba da nata taimako mhm. saboda a samu a daidaita matsalar to an an kare da ta wannan matsalar wurin mai gari yana da kyawu an ka ce a rubuta takarda takarda ta an sulhu an samu sulhu tsakanin mutane mm-hmm, eh. mm-hmm. to in ba a samu sulhu ba har yanzu dai takarda ake yi. takarda ake yi ta ba a samu sulhu ba sai a aika su gaba wurin basaraki mm-hmm. basarakin su in mutanen anguwa ne sai su je wurin basarakin su kuma mutanen zango ne su zo wurin nasu basaraki mhm. in mutanen ruga ne kuma haka nan ne don sai a je wurin basaraki shi ma basaraki haka kamata shi shi sasanta tsakaninsu akwai commission faritar da an ka ce a sa autour de donc le da de ma mhm. in ba an ka sasanta har yanzu dai nan ana iya a samu taimakon commission konsert ta departement ko ta komin mhm. ta ba da ta taimako a samu a ciwo kan wannan matsalar musamman ma abin da ya shahi a gami zanin abin da aka bata abin da aka bata aka bata to sai la même chose donc a IPV wannan da non conciliation ou de non conciliation mm. don kuma a samu sasantawa nan ba ana to a ta wurin juju premier instance kenan juge premier instance shi ma shi na da hakkin shi bi sasantawa tsakanin ku takon mm-hmm. ya abu a bude muku dosi na shari'a in ba ku shi ba lokacin nan sai a ce to ko shi kawo nashi makamai shi shirya nashi makamai a yi muku shari'a to yanzu shari'a dama an ka yi ta ana samu ana iya amince da ita duk le parti sun amince lalle haka nan ne an hudu gaskiya an amince to in kuma akwai wanda ya ga kamar ba a ba a ba bukata ba bai mhm. shi din shari'a ba mhm. yana iya shi ta a second instance shi ma mhm. second instance shi ma an ta yi shari'a an ba a jira ta ba ana pourvoir en cassation kenan hanyoyi waɗanga su ne ake kwatanta wa mutane ba sai an ɗauki doka da hannu ba waɗanda suke mutane sun ka gane su su zai kawo kwanci hankali mm-hmm, mm-hmm. tsakanin mazauna karkara waɗannan abubuwa dan dan komi ta yi aiki wani ya ce bayan rabu ni ganin ba matsala ba ce <laughs> tunda an ba da hanya an ba da hanya an komiti ya yi aiki komisan fasar da aiki mutane ba su zaɗin ta ba a zo a ga firife rekuru da bar le premier rekuru <laughs> akwai wannan akwai aiki na komisiyon <laughs> kuma akwai likuta na tsakanin mazauna karkaran aikin komisiyon ma wasu wani bi ba su yarda da shi rikicin dai horwar shi aka sani ba a san karshen shi mutum da sai an bi ka'idodi madalla eh, mi kuke yi da saboda mutane su bi dokokin nan da aka zana eh dokokin nan ana faɗa masa ana fallasa su ne ga mutanen karkara mhm. tunda an aka sa komisiyon fonsar aiki ta na farko il faut vulgariser les textes wannan aikin shine na harko mutane su san dabar akwai kwamiti mhm. sa'annan kuma a san aiki ne kuma a san dokokin da za shi aiki ne da su mhm, mhm, to wannan aikin kwamisan fonsar kullum mata na yi ne an ka tahi da daji yayin a fara aiki sa an ja hankalin mutane bisa ga a samu zaman lahiya parce que c'est ça le plus important shine mai muhimmanci eh, zaman lahiya tsakanin mazamna karkara mutane su gane amfanin kiwo da amfanin noma duka kuma abin da ake hoda musu doka ta ta kasa ba dokau mutum guda ta ba mhm. dokoki na na kasa wadda an ka shata saboda a samu kwanciyar fitar da kwanciyar hankali mhm. to wannan su ne muke muke kullum muke jaddadawa mhm. ga zuwa ga mazamna karkara eh, saboda su gane su kuma alhamdulillah misan fonsai a yanayin yanzu nan ma da ko ina an santa ko ina an santa kuma eh, mazamna karkara sun santa suna zuwa tambaya a ayyukan commission fonsir mhm. ko kuma masu hannu da shuni eh, da yawa an za su aiki cikin karkara sai sun biyo ta kan commission fonsir saboda a kare musu a musu kariya ga ayyuka na ci gaba mhm. waɗanda za su kawo a cikin karkara don a kawo hasumi bisa ga ayyuka na ci gaba madalla zan dawo gare ku insha Allah malam ali ɗazu dai kun ji malaman man ya ce in lokacin damana ne rikici yake tashi amma in rikici ya wuce manoma da makiyaya sai su zama daya to me yasa duk da an san wannan ba a kawo ƙarshen wannan rikicin muna ka ƙarshen shi in damana ta wuce <laughs> sai damana ta wuce su zo muke su kai su gona amma kamar yadda ba haka da damana ta zaka fa mm. mun zan she isha kuma eh saboda su akan dabbobinsu mm. komi ba su gani in ba dabbobin nan ba babu inda ba su iya kaɗa su dai su ciwo abinci ya gani to shi yasa abin da dai muke so muna ja hankalin mutane da Allah a kiyaye kamar yadda dai muka faɗi na ɗaya ita gwamnati ɓangaren ta waɗannan dokokin ya kamata a wanzar da su ko ina kowa ya san su in mutum ya san doka ta karkara kenan shi na da dama ba zai taka ta ba ta yaya za a iya kawo ƙarshen rikicin manoma da makiyaya ƙarshen rikicin manoma da makiyaya akwai wuya kawo ƙarshen shi akwai wuya akwai wuya saboda gona mm-hmm. ita ishi ta akai na ɗaya kamar neman mahaici mm-hmm. shi kuma makiyayi bis dabba dabba ce ba ka iya rike ta ba ka iya tare ta mm-hmm. ba ka iya tare dabba duk wanda ka yi kai ƙoƙarin tare dabba sai ta ce musamman waɗanda ke zuwa kiwon ne yara na mafi yawan su yara na da taya yaro akwai yaron da zai taya shi kwana sai yi kwana ƙarƙashin wani ya dabbobi ya bar dabbobi sai su shiga gonakin mutane mm-hmm, mm-hmm. shi kuma manomi da ya taso bai dibin yaro ne shi kuma yaro da shi da dabba kusa da kusa suke tabbas ke gane ko kenan abin da ya kamata ka a ɗauki doka a hannu mutum ka ɗauki doka da kanshi musamman dai mm-hmm. manomi ka shi ɗauki doka mataki eh, abin da an mataki kamar yadda abu da ya faɗi hanyoyi ga su nan akwai hanyoyi na gargajiya akwai kuma na hukuma na gargajiya akwai hukuma ta bariki mhm. duk sai a bi waɗannan hanya in ba a samu an ka sasanta tsakanin ka da wanda ka yi mabanna ko ku tsakanin manomi da makiyayi mhm. to sai a bi waɗannan hanyoyi har a samu a sulhu in an kai sulhu shikenan kaga an kwantar da amma abin da ya kamata si kamar yadda mamman ya ce gwamnati ta kiyaye su makiyayen nan ya kamata can inda suke zuwa azawa kenan ko da furaji furaji ne a yi musu a su samu ruwa waɗanda a isa shi akwai waɗanda sai su shekara ba su zo nan ba in dai ga ruwa tun da akwai ciyawa amma sai gwamnati ta kyale fata abun gashi ko ta yi abu kaɗan da ne take yi can cikin azawa kenan da ruwa da tabuka sun ƙare kusashe mutuwa za su yi makiyayi ko bai yarda bisa ta ta mutu da musa sai bisa makiyayi ta mutu gwanda shi ya mutu ba <laughs> to madalla zan dawo gare kuma wani mamma wani irin kira ne za ku yi zuwa ga makiyayan kuma da ma manoman baki to za ni kira kira na ƙarshen da nake so in waɗi da can ni ai da kaina na wakilin makaniki. nake yanzu ke gari tangi da inda an ka ce maka Allah ya ruwa hannuna ga dar don babu inda za ka kai ga sai a ce a wani kuka ɗani makarya gindi mhm. kuma a realita in ka diba ka san abu in ka riga ka sa ka shiga to baka da ƙari to makiyayi shi ma yana da laihi amma shi ma ana mishi laihi amma in an mai laihi shi da an ce ya yi bai da mahita tunda mun gani abubuwa da yawa ko shiga kai haka kan raba ka kamu wallahi tara zama ko biya za kai kaga baka yi kabli baka da ba'adi cikin wahala na suke da ai dan abu can suna aka bugewa wadda dai ka ga an ga zomo da an ga makiyayi an ga an ga maki yo ina sandan hulani sanda a sanda ta kai sai yayi kaka zai da su sun yi mai aca mutum unguwa mutum kai kadai ina ya fada da unguwa uh-uh. wallahi wani kuma nami iman da Allah kuma problem din garin ma da kaman ba wani abun gani kaman makiyayi tumakin na su in sun taho sai vrai su ho ba su ji ba su gani amma waɗancan makiyayi na garin ali duka na na san shi da ya zo wanda dan wani na mini kana da kai to waɗanda kai wanda ka bata mu suna sai in sun yi an ga nan sun shiga fararato lokacin nan ba lahiya iko bai samu kanshi ba kowa bai samu kanshi su ba ji ba gani wannan ita gaskiya a haɗe ta inda ana sasanta ana dan tattarewa in ba tarewa an kafa su in sun taho sun taho na tunda da inda idekin su tattaho na su sabka babu ruwa can ba mai hotare su ba su to amma waɗanga sauran na gari suna taka tsantsan duk abun da ga suna yi manoman ga ko ga gwamnati mu muna ji abun da ake samu ga makiyaya ba samu shi ga manoma tun da example an ba da wata shekara in ina da bon abun da kiwo ke ba gwamnati miliyar 77 miliyar goma sha bakwai lor gidan gona miliyar shida to di ba ki gani abun ga comparison din to mu dai abun da muka so dan Allah abun ga a sasan tashi shin wai tsakanin ku eh. yanzu tun kamun ma a kai ga hukuma ko kuma magabatan mm. gari mm. tsakanin ku in aka yi abun ba iya cewa to wani ka ji dai dabba ne kai kuma gona ce a dan yi sulhu a watse daga nan wurin subhanallah da ki taɓin gona ai ƙara ki mutu <laughs> shi manomi daga inda da ya ga sannan na dabba mm. to bai da hankali shi ko makiyayi wani bi sart akwai ganganci ba a ciya babu inda mutum komai na shi amma wani bi wallahi kuskure ne ba ta gangan ba ne kuskure na su ali sun zo wurare inda dabba za ta bi sun tare sun hana shin dabba ta ce ce shi ita dabba ba ba Allah yi ta ba malama manzon da wuri ko insha Allah malam uh, Abdu wani irin kira ne za ku yi zuwa ga su makiyaya da manoma ku ne uwa da uba kamar yadda nake faɗi <laughs> to su dai mu mun taba hira da makiya wannan duwar ga matsaloli mun taba tattauna su na ce miki nan ma rawa abinda a gare mu makiya ba mu iya kilgon ba dari da arba'in da shidda mun yi aminashin tamanin da ɗai asu huwa don sam a san kasan ka fursa kenan abin kalubali dai sai da respecte le statut of vocation bin dokoki mhm. a bi dokoki a bi dokoki a yi application su a yi respecte kin dokokin an an ce abin ga doka na mhm. saboda mutanen mu har yanzu suna da sauran gane doka mhm. suna da sauran gane kuma sauran gane doka sai in ce ba ma mazamna karkara ba dai duk da tana bugun su hamma ma waɗanda ma ya kamata su gane in an haɗa musu doka sai su sa kafa su tsare ta ka gane sai sa doka ta kowa ce tabbas ta kowa ce kowa ya kamata ya mutunta biyu doka akwai kasashen da an ka ce abin ga doka ce gwamnati ya ce haka ko masu yi kusanci sai bi dai za ka babu ba ka da damar ka ka saba ma haka nan ka saba ma haka sai maka tara mhm. ai muna gani to madallah to a to kenan mu a bi dokoki mhm. yanda ya kamata ai aplike wannan doki ga kowa da kowa mhm, to to da man ko aplike ai respecte the text kuma matakan da sun kace na ce muku nan au niveau du departement muna nan ga matsalar mu sai da sécuriser le problème c'est de sécuriser an samu sécurisation ke espace pastoral ko menene gwamnati tana iya yi dabar a samu kiwo a samu cawa ta kiwo leta est prêt pour ça pour chercher les financements a samu a samu ruwa na sha mhm. l'État est prêt pour chercher les financements le problème c'est la les partenaires sont ce problème qui c'est la sécurisation a mutunta aikin da an kai in an ka mutunta aikin da an kai babu wani bita da kulli babu wani koma baya koma baya mhm. waɗannan abubuwan duka za a ciwa a kansu saboda a samu kwanci hankali tsakanin manoma da makiyaya a samu cawa a samu ruwa a samu hili mhm, mhm. eh a samu kuma kwanciyar hankali madala da wannan kiran za mu naɗe mu ta muhawarar ta yau bisa kan yaya za a yi a ciwo kan rikice-rikice tsakanin manoma da makyaya a garin madawa abin rikewa a nan shine duk da irin matakan da gwamnati da kuma kungiyoyi masu zaman kansu suke yi wanda ke sa suna tsoka bakin su cikin filin don hanawa da kuma magance rikice-rikice har yanzu rikicin makiyaya da manoma yana na yana ci gaba ta wannan hanyar ne yake da mahimmanci a ɗauki matakan rage tashe-tashen hankula da kuma kawo ƙarshen wa'annan rikice-rikicen ta hanyar taronin wayan da kan jama'a tare da kuma yada hanyoyin da za a bi idan har aka samu wa'annan rikice-rikicen amma kuma don inganta ayoyin da ke jagorantar alakar da ke tsakanin wa'annan bangarorin biyu shine jayo hankali kan illolin da rikice-rikicen nan ke iya haifarwa mun kasance da malam abdu alhaji fakondo magatakarda ne na kungiyar kofo dep da kuma mamman barga na aren da kuma ali duka na platform payzan baki muna muku godiya da amsa kira da kuka yi da kasancewa tare da mu a nan.